Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakke hira da Naziru Sarkin Waka a dangane da yadda ya ce sai sun bawa APC wuta inda babu shakka ake mai zaton cewa ai kwankwas yake yi amma sai ga shi an gan shi ya ɗauko a tiku inda a yanzu zai faɗi dalilan da ya sanya yake yin a tiku bai bi kwankwasa ba sannan menene dalilin da ya sa a Kano yake yin ɗan takarar APC gawuna bai yi abba kabir yusuf ba wanda kwankwasa ya tsayar duka-duka dai a cikin wannan hirar ku saurara daga farko har ƙarshe za ku ji irin wasu batutuwa da naziri sarkin waƙar ya wanda babu shakka wasu sun yaba masa sosai akan wannan hangen nesa da ya ga hirar yadda ta kasance da dcl hausa kamar yadda suka tattauna da shi haji naziru barka da shigowa wannan tattaunawa tamu ta dcl hausa ina muku barka da saduwa ma a baya bayan nan an ga naziru sarkin waka da sauran mawaka sun shiga sun kama waƙoƙin siyasa jan. kamar eh, kiɗa ne ya sauya rawa ta sauya koko dai menene ke faruwa da suna allah mai rahama mai jin kai eh, muna roƙon allah ya kyautata harshe kanmu da kuma zuciyar baki da eh gaskiya ne kusan in ka kalla la ga baki daya kamar masana'antar kano duka ta juya fannin harkar siyasar najeriya eh, kusan abin da ya faru shine mu ta ɓangaren mu dai duba da layin da muka ɗauka mu muna kawai mun ɗauke shi ne kamar don ya zama zamana cewar eh, mun nuna mafita wacce take kai tsaye ga musamman arewacin najeriya ta wani ɓarin da kuma ma najeriya duka akwai wannan waka da kai ta apcc kun ba ta wuta ah, wannan hali wannan waka ke ciki to wannan waka di kusan tana nan tana mana aikin da ya kamata in ce waka ce aka yi ta ta zancen zuci ne ya fito fili kusan a fili dai kowa ya gani abinda muka yi tunani wa apc ba shi muka samu ba duba da yadda abubuwa suka ta tafiya sai muka ga ya kamata cewar mu canza sheƙa kuma kamar duba da yawancin mawaƙanmu da 'yan fina-finai su sun kalli wancan bangaren sai mu ga mu bari mu bi inda muke ganin shi ne ya dace kowa ya bi ka san akwai wani kuskure da muke yi <clears throat> ko da ke ba kuskure ba ne kuma kuskure ni a wajena eh a siyasance in ka ɗau ɗan takarar da kake so ka waƙe shi su mutane kawai suna ganin kayi nan kenan ko to wannan dalilin ne yasa kawai kai tsaya a matakin shugaban ƙasa mu kuma muka waƙe alhaji a cikin abubakar wazira daba to ita kuma wannan waƙar kamar waƙa ce wacce take nuna irin yanayi na damuwa da arewacin najeriya ka yi magana ka ce maganar zuci ce ta fito fili a wannan waka ta sai an ba su wuta kamar menene a zuciyar naka eh a zuciyar mu gaskiyar magana kai tsaye muna so ne da gwamnatin APC eh, da wani da candidate din APC da wasu candidate na matakin gwamna da duk wanda bai cancanta ba kawai ya nasa waje duk wanda kawai mutanen <clears throat> jihar sa ko Eh mazaɓarsa suka ga bai cancanta ba kawai shi ya nasa waje to wannan shine misalin apc sai mun ba tauta wuta don canji ake so a yi zazzaga kuma duk wanda aka zazzagi ya kamata ya haƙura ya je ya zauna ba zai iya komai ba wannan waka ta apc sai kun ba tauta wuta kwana nawa kai ka tsara ta har ta fito ga jama'a wannan waka ka san tun da muka eh, yi shawarar yanki shawarar shiga apc to already mun ajiye makamun suna nan a aji tun daga lokacin da za a yanzu daga ran har zuwa zaɓe in ba wani attack aka kawo mu tare ba wanda sabo ne ba mu taɓa ganinsa ba duk irin attack ɗin da mawaƙi zai kawo mun san irinsa kuma muna da maganinsa a ci shi yasa yanzu in ka kawo attack din a cikin minti talatin in mun san ya kamata mu tare za ga ko minti awa ɗaya ba za a haɗa ba an ɗauko an turo ba waka ce wacce ta fahimce ka kenan kamar saboda an yi ma eh, Bola Tinubu da ke APC waka shi yasa kuma kuka yi wazirin Adama wannan waka koko eh kusan haka ne haka ne ma attack ne ana fito da wannan ko kuma muka daɗe da wannan to amma mutane za su ce ai an ƙare masa an kare masa an kare wa bola tinubun ya duk ba mu tare ba still dai abin da ya sa ba mu tare ba wannan din ta ishi tuka da aka duk abin da aka kawo wannan ce dai ita ce za ta ƙara tarewa in an ƙara kawo abin dai sai an yi abin da ya tsallake wannan maga an kawo attack ɗin da zai haure na wannan sai kuma sai mu ɗauko mu taso wata ya yi kusa yanzu a ce an ƙare wata wannan ɗin ai bata gama aiki ba sai ta gama aikin ta tukuna sai mu ƙara kawo wata da izinin Allah. A wasu wuraren yakin neman zaɓe ma za ka ga hata shi kansa ɗan takarar naku wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar in aka kunna ita wannan waka ta APCC an ba ta wuta haka za ka ga shi kansa yana ƙoƙarin rausayawa. a lokacin da ka kai masa waƙan nan a karan farko ya saurare ta wani martani ya baka koko ya nuna da gaskiya kwarai da gaske in ka lura za ga bidiyon da na je ya zagaya alhamdulillah to yadda muka tsaya din nan muka gaisa muka kuma yi mamin din waka daidai da za mu iya mamin, ya kuma nuna jin daɗinsa a fili sannan kuma ya eh, muka alkawarin in Allah da mu kuma za mu mara ma baya kuma nuna mara ba da hakan sannan maganar da in an je gu za a ga yana yin ta ba shi kadai ba ne ko kwankwaso da da obi da wannan inda za a buga musu waƙan nan za su yi ta inda a ce kawai waƙar aka sako ta ba a sa sunan ɗan takara a kai ba saboda kada su ga sun bata eh, eh, mai ake cewa tsarin jam'iyyarsu za su raira saboda wannan sai mun bata wuta abu ne da yake zuciya duk wani ɗan najeriya duk wani ɗan najeriya yanzu abin da yake zuciyarsa da masu bin can ɗin don su nemi kuɗi da waye mutum ma da kansa za ka ji ya ce mu jira muke lokaci yayi a zo a ba mu kuɗin kamfen amma ba za mu yi bola ba to kowa burinsa wannan jam'iyya a ba ta wuta a tabbatar ta maɗa ma har abada in an ba ta wutan ma bayan zaben so ake baki ɗaya ta tafi duka ne a ce nan gaban za a yi zaɓe za a ce a jam'iyyar pdp da nnpp ko jam'iyyar pdp da wata dai haka su ne amma apc an shafe ta wannan shi ne abin gani ko za ka ɗan sake rera mana wani gutsiri na ita wannan wakar ƙwarai da gaske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 wurin kwace goruba a hannun apc ai ai ita waccan apc suwaye suka yi ta ne allah ne yi ta 'yan ƙasa ne suka yi ta sun taɓa tunanin za su karɓo mulki ne daga hannun goodluck wacce magana ce ba su faɗa ba ai mu mun san kawai duk abin da allah ya ce ko bayinsa suka roƙa zai musu kuma yin tanadi shi yasa ai na gaya ma aiki akwai kamar yadda ka faɗa akwai cigo na a tafiya wanda shi na saba bi ga na yi kwana na dawo na bi Aminu wasir Tambol daga nan to eh, a Tiku Abubakar ai ganin cewar shi a Tiku Abubakar ko tsarin PDP a yanzu shi ne tsari kaɗai da zai iya karawa ta ko ina da APC kuma in mafiyanci ne suka shigo lungun nan za su zo su same mu a zaune in suka biyo ta nan muna nan in ce shi yasa sai mu ga ah, in suka dace a rarraba ƙuri'a can ta yi can can ta yi can gara kawai mu ɗau abin da zai yi guda ɗaya me abin da zai yi guda ɗaya ina tabbatar maka 'yan najeriya suna cikin buƙatar kuɗi shi yasa ga in ɗan takarar su ma ya zo za ga suna kula shi amma me zai baka mamaki a kamfen ɗinsu na farko baka gani ba ne ai komai da sa'a ake fara shi da sa'a suka fara na biyun ma baka gani ba bulanda ne kala kala to wani zancen shiri yadda za a karɓi mulki wannan mai sauƙi ne a gun Allah mun riga duk abin da nan Naziru sarkin waka kuma yakin neman zaben ku na farko a Maiduguri ai an zarge ku da cewa kun kun jefi kanku kuma kuka zo irin abin nan cewa mai saurin kuka ne <laughs> aka taba shi. A'a ba jiban kan ba aka yi ba, ai dalilin da yasa don cewa ba jiban kan ba aka yi ba. Yanzu idan ka zo za ga eh, an mana shigen abin a Kaduna. Kuma yakin neman zaɓen Maiduguri ba sai mun gaya wa tun da ai gwamnan ɗan Maiduguri ne. Sannan kuma yanayin inda ake jifan in ka kalla inda ake jifan ai mu ba a cikin taro ba ne ba inda a ce a ce a titi ne wasu suka to da 'yan motocinsu da hotunan wancan abin nasu na apc suna ta tafiya to inda a ce a kan a cikin taron mu ne kai an ne sai kai magana amma daga ganin inda aka yi jifan kuma aka faffasa mana motocin kasan daidai ku ne wanda ba wai guba ne wanda za a ce eh, za mu iya haɗa mu ce a'a an yi hayaniya amma kuma amma kuma sarkin waka a yakin neman zaben pdp a borno an yi jifa a yakin neman zaben jami'ar apc a jihar plateau an yi jifa shin wannan ba abin tsoro bane ba ma gaba ɗaya ga yakin neman zaben da harkokin siyasa a najeriya kenan yawwa to to ai mu jifan mu yi, saboda me su da aka yi jifa a garin su. Su ma APC za su iya cewa an jefe su su ma. Ba haka ba ne ba, ai su gwamnan su na can ɗin na APC ya wane mara kunya ne isa shigo garin da kai ka san yadda Najeriya take ciki yanzu. Ka faɗi gaskiya ma ranka sai ɓaci in kai matsoraci ne. To yanzu a dai gwamnan da yake kai a ce an zo garinsa yana taron kamfen a fata masa taro. Kai ka san a junan mutanen ne dama kawai sun ga lissafi ne ba ba mai kyau ba to mu matsa gaba da wannan zargin da kake batun ita wannan waka ta apc sai kun ba ta wuta ka magana cewa ko da dr rabi'u musa kwankwasa da peter Obey na labour party ko da su ne ka miƙa ma wannan waka za su yi amfani da ita to me ya hana ka matsa wurin su da. kai kana magana akan cewa kana goyon bayan matashi ke shugabancin Najeriya. Dr. Rabi Musa Kwankwaso da kuma eh, Hamza Al-Mustapha ai ba shekarun su ɗaya ba. Sannan kuma wanda mu muke gani a kamar ya fi zama matashi Hamza Al-Mustapha ne. Kuma matsalar da muke ciki ta tsaro ce. To inda wannan za mu ce ma za mu sai mu ce bari mu ca. To amma me ana duba cewar yanzu siyasa ta zama dole akwai alamomin da za ka nuna wanda su suke nuna za ka kai bayan in gaya ma gaskiya ranka idan ai duka wanda yake sani ya sani cewar akwai wasu mutane da suke ganin eh, irin su Dr. Rabi Musa Kwankwaso sun shiga wani mataki da duk yadda su kuma za su su motsa sai sun yi yadda suka yi suka doke su. To kaga ai ba za mu je mu ta haɗa rijiyar da ba a san lokacin da ta kawo ruwa ba wasu kuma suna ganin kamar ko wuraren shi wazirin adama waɗanda ya fi biya da kyau sosai in an masa waka <laughs> gaskiya ne duk wanda ya san wazirin adama ya san yana da wannan abin ana faɗa ko da yaushe kuɗi kuɗi dala dala ana karɓa amma na rantsewa da Allah su kansu kowa ya so in ce wanda ya sani ya sani inda kuɗin muka bi waɗanda suka gani a hoto sun gani waɗanda suka sani sun sani a wancan farin na jam'iyyar apc zaman da aka yi da mu a kan mu wannan eh, ɗan takarar nasu ba ɗaya ba ne ba biyu ba ne ba <clears throat> sannan kuma yanzu radda na ce na yanke shawara ko muka yanke ni da abokaina na aiki mu bi a tiku abubakar wallahi bai sani ba ba wanda ya sani kuma har zuwa yanzu wai a ce wai mu je mu tsaya mu ce masa ga kuɗi muna son kuɗi wannan duk wanda ya gaya maka ƙarya yake yi sai dai a yanzu da aka sako mu cikin tsarin kamfen wannan za a zo a tambaye ka to ta ɓangaren ka na kamfen me za ka iya yi so za ka ba da shawarwari amma ba wanda ya isa ya zo ya ce duk da wanda aka ba kuɗin ya kawo min na na na biyan irin wa'annan ba za ka ce a dan ka zo kun gaisa an ce ma ga wannan ka ce ba ka so ba amma duk abin da za a ce ma ga shi ka ce ba ka so in ka karba dan abin da kai naziru ban abin da kace menene ka ce karshe wanne ce ba za a baka abu ka so yauwa ba za ka zo ku gaisa an kira ce zo abin da kai an ji daɗi an gode ma to gashi sai ka ce ba ka so ba zai yi ba ba za ka yi wannan ba in ba ka in kai wannan su kansu za ka samu sauku so amma ne abin da muke gaya wa mutane shine wallahi tallahi duk abin da za mu yi wa Najeriya in dai a matakin shugaban kasa ne wallahi ba za mu kalli kuɗi ba saboda yanzu mu amma wasu za su su ji wasu za su so su ji cewa wannan magana da kai ta ƙarshe ta faru da tsakaninka da wazirin Adama na na ga wani abu eh a shi shi ina ruwansa da ya kira ya ba mutum kawai dai mutanensa masoya wanda suna nan a gefe za ka ɗan ji mutum ya ce to na ji daɗin abin da kai ga wani ta goma shi ne ma na jin daɗi haka amma ina eh. to amma kana maganar a ko da yake akwai magana da kake son ka karasa karasa yawwa amma ina tabbatar maka in dai wai maganar wai a ce wai za dan ɗan takara ne don kuɗi to malam ba irin wannan lissafin ake ba yawwa ba irin wannan ba kowa ya duk wanda ake takara ya san gidan wazirin adama ya san yadda yake da da ɗan siyasa to in ka zo ka ce za ka yi ta bi ma ka ɗora sawunka a baka kuɗi wannan hira ce ka fahimce ni to ina ga sai mu matsa zuwa jihar ka ta kano Yawwa. A cikin ƙasa dai ana ganin ka tare da wazirin Adamawa da ke jam'iyyar PDP takarar shugaban ƙasa. Sai da kuma a oh. gida Kano ana ganin hotunan ka da ɗan takarar gwamna na APC Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Eh, shin kamar eh, za a sare kenan eh, Naziru Sarkin Waka zai yi shinkafa da wake a zaben 2023? Yawwa to a jihar Kano gaskiyar magana 'yan takarar da ake da su guda biyu na ɗaya ni duk wanda ya sani zai ce ma kwankwasiya kwankwasiya kwankwasiya har gobe a siyasa in dai ba eh, Dr. Rabiu Musa ne canja ba mu ɗan kwankwasiya ne in dai ba canja halin sai ba to amma a matakin zaben gwamna yanzu shekarun mu ya kai na mu duba abin da muke ganin ya kamata yanzu ina da kyakkyawan Eh, ina da shekarun da ya kai in bincika in ga me ya kamata duk wanda na zo na tambaya gawuna zai ce maka mutum ne mai mutunci mutum ne wanda ba ya rigima da kowa mutum ne mai kawa to ita kuma har ga Allah ina gaya ma wannan siyasar kwankwasiya a wannan karan a jihar Kano ni ban san inda ta ba duk inda zan leƙa in taro ta na leka ban ganta ba kuma yanzu shekaru na da girma da kuma irin mutanen da suke karkashi na ya kamata musu adalci su ya wuce na cewar in tafi amakance na ɗau lokaci duk inda za mu taɓa nan mu taɓa nan ba a neme mu ba ba kuma a ce ga abin da ya kamata a yi wa kano ba ga abin da ake so a To amma Hassan da Zero ka ce ba a neme ku ba ai a wuraren Atiku Abubakar kai ma ka ce ba neman ku aka yi ba ku ne kuka je ku ba da gudunmawa me hana ku a Kano a NNPP din ku ba da gudunmawa Yauwa yanzu ɗazu da kaji na ce maka na ce maka a matakin shugaban ƙasa irin siyasar da nake buga daban in ka ji na ce maka ɗazu a matakin jiha jiha da wani ɗan majalisa da wani irin siyasar da nake buga daban wacce na fi bai da hankali a kanta shine ta abin abinda wasu hmm. suke magana shine eh, kana kana jam'iyyar PDP a mataki na ƙasa a Kano kana yin APC shine wasu ke ganin hanya ko ɗannan jam'iyyu guda biyu za su yarda da kai ma tukuna ba za ka sanya musu fargaba ba to ya mutum waye zai zo ya ce mun a cikin yan jam'iyyar duka ina yin APC waye kawai ina ma magana ne a akan sahihanci na ɗan takarar apc amma ban ce maka ni in ɗan apc ba na yi waƙa ka saurari waƙar yau ba za a saki bidiyon ta naga to ka saurara sahihancinsa na gaya maka ƙwarai da gaske ai nan ma masu bin mu suna son su ji wace waƙa kai ok to a waƙar za ka dana maganar cancanta sai na ga mai zajin cancanta ya ruwa mai neman ƙauna na gane amma bai tsira ba shi dai alkhairi kullum mai binai bai baya ba inda ya mulki ne Allah ne ke yi ba wani ba da ya ce gawuna ne gawuna ne ta kare ai kuma abinda hakan ke nufin cewa kenan idan da yau za a je zaɓe naziru sarkin waga a jihar kano zai zabi apc dr nasiru yusuf gawuna eh wannan wannan wannan kai ka aji ka rufe wannan littafin wannan daga nan ne zuwa zaɓe abinda muka gani na binciken mu abin da ya bamu kawo yanzu a wannan lokacin kamar 'yan siyasa nawa kai ma waka ko ko 'yan takara nawa kai ma waka na ga na yi wa ita wannan sai mun ba ta wuta a in ka baro baya lokacin neman yakin da ake kafin a je primary election mun yi wa wazir tambol eh, waka ta haɗaka wacce eh, banda shi kuma mun ɗan je abubuwa wannan waka to kamar yadda kuka saurara wannan hirar kinan da naziru sarkin wakar kano wato da dcl hausa inda aka yi hira da shi akan manufarsa akan wannan zaɓe na shekara ta 2023 mai zuwa inda ya bayyana dalilinsa da ya sanya yake ra'ayin Atiku a ƙasar Najeriya Duda gwaninsa Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi ma yana ɗaya daga cikin 'yan takarkarin da za a fafata da su a wannan zaɓe, inda yake fatin cewa babu shakka abin da ya hango da a zauna ana rarraba ƙuri'u gara a tattara gurin Atiku kaɗai domin shi kaɗai ne zai iya karawa da Tinubu ya da shi abin da yake nufi a nan dukkan wani ɗan takara da yake ƙasan wato Atiku wato su kwankwasa da su hamza almustapha ba za su taba iya karawa da tinubu ba su kada shi dole dai a tikun ne kaɗai zai kada shi shi yasa ya ga cewar da a zauna ana haƙari jiyar da ba za ta ba da ruwa ba ba a san yaushe za ta bayar ba gara su je inda suka tabbatar za a samu ruwan babu shakka dai wannan hira ta naziru sarkin waka dai inda kun saurara ga baki ɗaya za ku gane manufarsa inda a yanzu babu shakka dukkan wani abubuwa da wasu suke shakku akan batun da yake yi a jihar kano ma ya bayyana cewa gawuna zai zaɓa domin shi ya cancanta wato da manufar da ake kai a yanzu to mun san masu saurari dai a yanzu kamar yadda ku saurari wannan hira kuna da abin cewa muna jiran jin shahira'inku akan wannan batu na naziru sarkin waka shin kun gamsu da abin da ya faɗa akan gaskiya ne ko kuma a'a muna jiran jin shahira'inku a shafinmu na comment mun gode